da ake cirewa Infinix Hot 7 ko kuma X624 Google account. Idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel za ga wata kalma na ta subscribe ka san wannan bidiyon sai ka taba ta sannan ka taba alamar ƙararrawa domin sanar da kai sabon bidiyo da zarar na ɗora akan lokaci idan bidiyon ya birge ka sai ka danna mai alamar like yanzu sai mu jan fara bidiyon ko ga yadda za a yi bayan duka ka shigo tana za ga cewa wayar ba za ta buɗe ba idan tana da google account aka yi mata hakan yana faruwa ne sakamakon an yi ma waya rasto idan tana da google account abin da za ka yi bayan ka dawo nan za ka shiga gurin sacin ɗin wifi sai ka shiga bayan ka kunna wifi za ka zo ka jona wifi kamar yadda kake kallo idan ba ka iya jona wifi ba ka duba cikin description na wannan bidiyon za ga yadda ake jona wifi bayan ka kamo wifi kamar haka za ka sa password ɗin da ke kan wifi na waccan wayar wadda za ka jona ma'ana za ka buɗe data a ɗaya wayar bayan ka riga ka juna shi ya yi kaga ya baka haka connect kawai abin da za ka yi za ka ci gaba da aikinka amma tana za ka ɗan dawo baya kaɗan za ta rama da asalin gurin da ake jona wafi sai ka danna gurin nan kamar yadda kake kallo bayan ka kamo nan za ta baka wani saitin da za ka yi to abin da za ka yi ba ruwanka akwai wani alaman dan mutumi da za ka gani ta daga gefe da hannun ta hannun damarka za ga wani alamar dan mutumi shi za ka taba kamar dai wannan da za ga na taba kana taɓa shi zai baka zaɓuka kamar wannan sai ka taɓa alaman nan ta hannun dama hannun hagu ke sorry bayan ka taɓa shi kana ganin ta guraren da nake shiga yana kama fuskar shi kamar wannan za ga wasu 'yan ɗigo-ɗigo guda uku laka guda uku su za ka taɓa kana taɓa za ka zo ka ga zaɓin ƙarshe wato zaɓin satan sai ka shiga kana shiga nan za ka shigo zaɓin ƙarshe shi ma tana nan ka taɓa kana taɓa nan za ka shigo zaɓi na biyu shi ma ta nan za ka shiga kamar da yadda kake kallo kana shiga ta nan bayan ya baka wannan abun za ga yana sacin idan kana da network mai karfi za ga nan da nan ya gama ya baka wuri idan network ɗinka baya da kyau za ga ɗan daɗe ko kafin ya buɗe wannan wurin abin da zai baka za ga wasu 'yan rubututtuka ne masu yawa cikin za ga inda za ka danne ɗaya daga cikin wayannan rubutuka kamar yadda ke kallo za ka danne duk wanda ya ma a ra'ayinka zai ba ka zaɓuka kamar wannan sai ka taɓa wurin zaɓin shiya kana taɓa za ka ga wurin email shi ma sai ka taɓa bayan ka taɓa email abin da zai baka zai baka wannan fuskar kamar yadda kake kallo sai ka taɓa skip kana taɓa skip zai baka wannan zaɓin shi ma sai ka taɓa add account kana taɓa sai ka taɓa wurin order na ƙarshe kenan kana taɓa nan abin da zai faru nan za ka sa email ɗin da kake aiki da shi ko a wannan wayar ce ma ko a wata wayar wani email dai za ka sa kamar da yadda kake kallo ina sa wani email wanda nake da shi kamar da yadda kake kallo kamar haka bayan ka gama sa email ɗin za ka ko kafin dai ka gama sa email ɗin bara dai ka ga yadda za ka yi bayan ka gama sa email sai ka taɓa ta hannun agonka nan zaɓin ƙarshe nan kuma ka ga da ta inda nake taɓa sai ka taɓa woke kana taɓa woke kuma za ka shiga wurin pin code shi ma za ka sa pin abin da ya ma a ra'ayinka shi za ka sa kaddai ka sa wanda za ka manta kamar yadda kake gani 1 2 3 4 ne ni nake sawa don shi ne fi kowane sauki wanda ba za a manta ba domin gaba akwai ta inda za ka yi aiki da shi in kan manta kuma shi kenan aikin naka bai yi ba kamar dai da kake kallo kana ganin ta ko ina da yadda nake shiga haka za ka yi ta yi nan bayan ka gama sai ka dawo baka baka ga za ka ta danna sai ta dawo ma asalin kan fuskarta kawai za ka dawo baka ne ga baki daya kamar da yadda kake kallo za ta dawo ma asalin kan fuskarta sannan ka ci gaba da abin da za ka yi bayan ta dama kan fuska za ka taɓa dai tana yadda kake kallo sai ka taɓa skip kamar da yadda muka yi a can baya kana taɓa za ka ɗan jira ta na nan lokaci za ka taɓa zaɓin ƙarshe shi ma kana taɓa nan za ka ɗan jira na wasu 'yan mintuna wasu 'yan sakanni zai bari bayan ka taɓa zai baka wannan fuskar abin da ake bukata nan za ka sa ainihin wancan pin code ɗin da ka san kasa ma'ana 1234 yadda ka gana sa can baya shi za ka sa in wani kala ne makasa sa shi za ka yi amfani da shi a nan a shawarce kada ka sa mai wahala wanda ka san za ka iya mantawa bayan kasa shi ya yi za a ga yana sacin yana sacin yana sacin za ka dan jira shi ma idan akwai neto mai karfi za a ga nan da nan ya wuce idan network din ba karfi za a ga ya daɗe bai wuce ba idan dai wannan shine farkon zuwan ka wannan channel ta injiniya umar tv za a ga wata kalma ta subscribe sai ka taba ta sannan ka taba alamar karoruwa bayan ya kawo wannan fuska za ka taɓa skip nan ma za ka taɓa skip kamar yadda ke kallo kana taɓa skip ɗin nan nan za ka taɓa next kana taɓa nan kuma skip nan ma kaga dan da za ka taɓa kawai duk wuraren da za a taɓa za ka daga ganin ga shi ne yana ta yana ta sannan hankali domin ka fahimci yadda za ka yi nan notan za ka taɓa idan bidiyon ya birge ka sai ka na mai alaman like kada ka manta da mana subscribe idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel domin da zaran na ɗora sabon bidiyo ya ranka zo ma akan lokaci ma duk dai yana amfani da network ne idan network ɗinka yana da ƙarfi za ga nan da nan ya huce wannan wurin nan za abin da za ka yi za ka zaɓi ƙasar da kake a ciki ƙasar da kake zaune nan za ka zaɓa kuma da wace ƙasa ce dai kawai za ka zaɓa kamar yadda za ka na zaɓi najeriya ta yadda nake zaune kenan sai ka taɓa star kana taɓa zai baka wannan fuska sai ka samu alamar tik ta hannun dama sai ka taɓa next nan ma next za ka taɓa za ka cewa wayar taka ta buɗe kamar dai da kake kallo aikin namu ya riga ya zo ƙarshe wayar ta buɗe kamar dai yadda ake so domin mu tabbatar cewa wayar ita ce sai ka shiga setin kana shiga setin za ka shiga za ka ja kai sama ka taɓa zaɓin ƙarshe kana taba nan za ga bayanan wayar ga baki ɗaya da sunanta nan za ka shiga about domin ka tabbatar cewa eh lalle wannan waya ta ce kamar yadda kake kallo ga ta nan model ɗinta da kuma ainihin sunanta ga baki ɗaya dai ka gan sunan kamar yadda kake kallo sai mu haɗu da ku a bidiyo na gaba